وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله wannan shine darasi na 165 cikin kitabun zakat littafin gulubul maram na ibn hajar al-afdalani mai rasuwa a hijira ta 1852 shekaru 586 da suka shige muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da shi za mu karanta hadisai guda biyu cikin kitabun zaka hadisi na shida da talatin da da tara kuma hadisi na shida da arba'in waɗannan hadisai guda biyu ibn hajar ya kawo su saboda ya mana bayani akan harsu sama wato ne kimanta yawan 'ya'yan itatuwa tun suna kan bishiya kafin a cire musu tsakka a kimanta yawan ya'yan itatuwa tun suna kan bishiya kafin a cire zaka wannan shi ake kira alkharsu وأن سهل بن أبي حصمة الأنصاري أنكر به حديثنا لك سهل بن أبي حصمة radiyallahu anhu Allah ya masa yarda qala sahal bin abi hasma yace amarna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi mana umarni sahal bin abi hasma sahabi ne yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni ga sahabbai yace musu idza kharastum idan kun kimanta yawan 'ya'yan itatuwa kamar yadda muka ce alkharfu wato ne a kimanta yawan 'ya'yan itatuwa kafin ma a kare su ibn al-asir a cikin an ta fi garib al-hadith wal asar juz'i na biyu shafi na 20 yace al-kharsu az-zannu asali kalma ta alkharsu wato da ita da kalma ta alzannu su guda zato domin idan aka ce za a kimanta yawan 'ya'yan itatuwa suna kan bishiya kaga za a yi zaton abinda za a iya samu a wannan gona ke to asali kalma ce da larabawa mutanen madina suke amfani da ita alkharsu kafin a kai ga fitar da zakka ana kimanta yawan 'ya'yan itatuwa wannan al'ada ce ta larabawa tun kafin ma bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi ciniki ‘ya'yan itatuwa sun tun wato ba a cire su ba mutum ya sayi dabinai ba a riga an girbe ba ta ya za a yi a kan yawan dabinan sai ta alkharsu shine ne sai a kimanta yawan ‘ya'yan dabinai da za a samu a cikin waɗannan gonaki to amma larabawa na wasu gurare suna kira shi da suna alhazuru alhazuru ya zo da zayu shi ne ibn al'asiri ya ce ma'anar alharsu shi ne azannu wato a yi zato a yi harsashen abinda gona za ta samar na ‘ya'yan itatuwa li'an alhazara inda ma huwa takadirun bi zannin wato a kimanta yawan ‘ya'yan itatuwa ta amfani da zato annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga masa habbai idan kun kimanta yawan amfanin itatuwa da za a samu fahuzu wato sai ku karbi yana nufin wato ku karbi ah, solusi fahuzu sai ku karbi zakan abinda kuka kimanta abinda kuka kimanta sai ku karbi ainihin zakansa wadda usulusa amma ku kyale kashi ɗaya cikin uku ainihin na amfanin wato ga mai gona fa taga tad'u sulusa in ba ku kyale ɗaya cikin uku ba shine sulusu annabi sallallahu alaihi wa sallam ce fada rubu'a sai ku kyale kashi ɗaya cikin hudu na amfanin gonar da za a samu wannan umarni ne annabi sallallahu alaihi wa sallam, yake musahabbai kamar yadda sahabbin abi hasma al-ansari Allah ya tsara masa yarda ya bada labari a littafin aunul ma'bud wato sharhin sunan abi dawud mujallad na hudu shafi na 345 malamin yace al-kharsu taqdiru ma 'ala an-naqli min ar-ruqabi abinda ake kira al-kharsu wato shi ne a kimanta yawan ya'yan dabilai da suke kan bishiya samaran wa ma karmi min al zabiban ko kuma idan itatuwan wato inabi ne a kimanta zabibi da za a iya samu daga cikin waɗannan bishiyoyin li mai ƙidaru ushri a kimanta saboda a gane yawan kashi ɗaya cikin goma na zakar da za a cire daga wannan gona. tunda dama zakan duk wani abin da ke tsurowa kashi ɗaya cikin goma ne wato ushuri ke sun ma yi kalli bai na kuwa bai na maliki sannan sai a kyale gonar ga mai ita idan an kimanta yawan abin da za a samu a cikin wannan gona to sai a kyale gonar ga mai ita wa yi uhabu zalikan mikdar wakta wakta istimari sai lokacin da mai gona ya cire 'ya'yan itatuwansa a wannan lokaci za a karɓi wannan wato abinda aka kimanta na zakan gonarsa tuntuni an riga an kimanta to idan ya riga ya cire 'ya'yan itatuwan sai a zo a ce to ga kimanta muka yi na gonarka sai ka bamu wato sa'i kenan mai karɓar zakar me fa'idar haka shine malamin ya ce wa fa'idatuhu at-tawsi'atu ala Arba as-sima' fa'idar haka ita ce an sauwake ma mai gona ya yi amfani da ɗibi ‘ya'yan itatuwansa yana iya ɗiba ya sayar yana iya ɗiba ya ci ya riga ya san dama ga ainihin kaso na zarkan gonarsa saboda haka duk abin da zai yi zai yi shi ne akan tunanin bai shiga hakkin Allah madaukaki ba saboda haka ashe akwai fa'ida kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shar'anta wannan ya shar'anta ne saboda ya zamanto sauki ga musulmai waɗanda suke da wato waɗanda suke da gonaki na itatuwa a sauwake musu domin sau da yawa mutum yakan so ya yi amfani ya ci amfanin gonarsa to amma tsoron kuma kada ya shiga hakkin Allah yana iya hana shi amma idan aka yi haka kaga an sauwake mishi don haka malamin ya ce wa huwa ja'idun inda jumhur yin haka halal ne wajen akasarin malaman sunna abinda ya sa ba a ce duka malaman sunna ba saboda mazhabar al'imamu abu hanifa ita ba ta yadda da hakan ba jaridu alim yana cewa idan aka yi la'akari tun daga shi an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani malami da bai yadda da shi ba wato waɗannan hadisai suna zama hujja a kansa don ba daidai ba ne a ce ga abin da manzon Allah ya faɗa sannan kuma ya zama kana da wani ra'ayin daban mazhabar al'imam abu hanifa ita ce ba ta yarda da kimanta amfanin 'ya'yan itatuwa ba kamar yadda za mu yi magana a gaban sha Allah ibn hajar ce wannan hadisin rawahu khamsatu malaman hadisi biyar suka ruwaito illa ibn sai dai Alimam ibn Maja. ya ce malamai biyar banda al-imam ibn Maja yana nufin wato akwai Alimam ahmad bin Hamdan. ya kawo hadisin cikin al-musnad yana farkon mujalladi na hudu wa sahahahu ibn hibban kuma ibn hibban wato cikin masana hadisi ya inganta wannan hadisi yana mawaridu ma'an. akwai littafin sa mawaridu ma'an. hadisi na 798 wal hakim haka nan al-imam al-hakim shi ma ya inganta wannan hadisi a littafin sa al-mustadrak hadisi na 1504 yace haza hadithun sahihun sahihul isnadi wala ku shahidun bi isnadin muttafaqin ala sihhati al-imam al-hakim yace wannan hadisin isnadin ya inganta amma akwai ma wasu hadisai waɗanda suke karfafa ma wanda an samu riwayar al bukhari da kuma riwaya ta al-imam muslim wato hadisin nan yana sunan abi kitabul buyu babun fil da kuma sunan fa'i, kitabun zakat babu kam ya yatrukul kharij da sunan tirmidhi kitabun zakat babu ma ja'a fil kharij a cikin sunan tirmidhi akwai yadda al-imam ya kawo hadisin akwai lafazin da ya zo ya ɗan bambanta da wanda ibn hajar ya kawo a cikin bulugun maram abdurrahman bin mas'ud bin niyarin abdurrahman bin mas'ud bin yare wani tabi'i ne shi ne ya ba da labari ya ce ja a fahal bin abi hafmata ila majalisika fahal bin abi hafma wanda ya rawaito hadisin wata rana ya zo mu wato wurin da mukan zauna mai karatu fa haddasa lokacin da ya zo wannan majalisi sai ya ba mu labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul manzon Allah ya kasance yana cewa idan farastum fakhuzu idan kun kimanta yawan ya'yan itatuwar gonan mutum to so sai ku karbi zakar abinda kuka kimanta wada usudufa kuma ku kyale kashi ɗaya cikin uku na amfanin gonan fa in lam tada usulusa idan ba ku kyale sulusi ba fada urbu'a sai ku kyale kashi ɗaya cikin hudu na amfanin gona to babu shakka akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba wannan hadisin ne kadai ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da alkharsu a rayuwarsa ba hadisan suna da yawa shi ya al-imam hakim kamar yadda ibn hajar ya faɗa al'imamin hakim ya inganta wannan hadisi in ka duba littafinsa al-mustadrak al-imam ya ce wannan hadisin ba shi kaɗai ne ya tabbatar da cewa an samu alkharsu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato akwai wasu sahabbai da suka ba da labari hadisai da yawa wasu ma suna sahihul bukhari da kuma sahihu muslim daga cikin hadisan da shi al-imam ya hakim nufi akwai hadisin jabir bin abdullah jabir bin abdullah al-ansari ya bada labari wanda yake tabbatar da cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lalle an yi amfani da alkarsu din nan kamar yadda aka samu hadisi daga shi wannan sahabi wato sahal bin abi hafma afa Allah khaybar shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki da yahudawa mutanen khaybar Allah ya bashi nasara a kansu jabir yana ba da labarin yakin wanda babu shakka wannan yakin ya haifar da ilimi mai yawa na sashin shari'a akwai dokoki da aka samu da dama a dalilin yakin haibar to jabir ya ce bayan an gama yakin haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara akan yahudawa to kaga kasa ta zama ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin kasar gaba ɗayanta ta zama ganima duk gonaki kuma sannan a ƙasar larabawa haiba wuri ne mai dausayi wuri ne wanda ke da amfani kwarai kuma har zuwa yanzu saboda haka yahudawa suka yi kaka gida a wannan gudun tun zamanin jahiliya yahudawa suna zama a gudun kuma har yanzu akwai kufayinsu wanda yake tabbatar da tarihi. to tun da an riga an gama yaƙi gonakinsu sun zama ganima ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musu waɗannan gonaki su ci gaba da noma amma za su rika bashi wani kaso daga ciki tun daga nima ce fa aqarrahum rasulullahi eh, kama kan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan kowa ya rike gonarsa waja'alaha bainahu wa bainahum abinda za a yi shine ku ku faɗi irin abinda za ku rika bayarwa daga cikin gonakin da yanzu mun kyale gonakin gare ku fa ba'atha abdullahi eh, bin rawaha sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura abdullahi bin rawaha wani sahabinsa daga garin madina shi abdullahi bin rawaha yake zuwa fa kharafaha alayki e, lokacin da dabinai suka yi yaya sai abdullahi bin rawaha ya zo ya tafi gonar kowa ya kimanta wato yawan amfanin da za a samu zai tafi kowace gona ya kimanta ga yawan abin da ake tunanin za a samu sannan sai ya bar musu waɗannan gonaki ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam to jabir ya ce haka aka ci gaba da yi wannan hadisin na jabir yana cikin sunan abi dawud kitabul buyu babun fil kharsi da kuma al-musnad al ahmad da sunan kubra na al-imam al hadisin ah, babu shakka ya inganta in ka duba irwaul galil mujallal na shafi na 281 bayan hadisin jabir kaga hadisin jabir ya tabbatar da cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi amfani da al-kharsu wato shine kimanta yawan ya'yan itatuwa da za a samu wato kafin ma a cire zakansu a kimanta yawan abin da za a samu a gona ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kansa manzo Allah yake tura Abdullah bin Rawaha ya je wajen Yahudawan nan ya je ya kimanta yawan abin da ake ganin za a samu a gonar kowane ba Yahudi to sannan akwai hadisin Abdullah bin Umar shi ma haka hadisin Abdullah bin Umar yana da tsawon gaske illa dai zan kawo mahallin shahid kawai abdullahi bin umar ya ce lokacin da aka gama yaƙi bayan an gama yaƙin haibar shi ma yana ba da labarin yaƙin da ya auku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawan haibar sai yahudawa suka ce ya muhammad ba su kiransa ya rasulullahi tun da ba su yadda manzon Allah ba ne ya muhammad da'ana na kun fi hazihil ardi nuslihuha tun da an gama yaƙi. kasar ta zama ganima gare ka duk da gonakinmu mu muna roƙonka ka kyale mana waɗannan gonaki kamar yadda suke kowa ya rike gonarsa nuslihuha mu rika gyara gonakin maimakon a gonakin haka kawai za mu ci gaba da noman muna kulawa da su muna gyara itatuwan wa na kuma alaiha ya zama muna wato hidimar waɗannan gonaki shine abdullahi bin umar ya ce to wannan bukatar da suka gabatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar maslaha ce domin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki ma yarda fa ai babu yadda za a yi da waɗannan gonaki don shi yasa ma yahudawan suke faɗin haka yace walam yakun li rasulillahi wala li ashabihi gilmanun yakumuna alaiha da shi manzon Allah da sahabbansa ba su da yara waɗanda za su iya zuwa su zauna a khaibar su gyara waɗannan gonakin kaga idan kuwa aka ce ba za a kyale ma yahudawan khaibar su ci gaba da kulawa da waɗannan gonaki ba to zai zama ci baya aka yi ba ci gaba ba ba fa'ida domin ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su da wani lokaci na hidindimu ga irin waɗannan gonaki yaƙi ya taso yau an tafi kullum an kawo hari ga musulmai sun yi ƙoƙarin kare kansu shi yasa abdullahi bin umar yace wa kanu la yafruguna an yaqumu alaiha annabi da sahabbai ba sa hutawa ba su da lokacin hutawa bare ma su samu lokacin tafiya su gyara gonakin nan bare kuma khaybar ba garin madina bane akwai tazara tsakanin su fa a'tahum khaybara saboda haka abdullahi bin umar yace sai manzon Allah ya ba su khaybar kasar khaybar ala anna lahum ash-shatra min kulli zar'in akan cewa kowace bishiya za su ba da sa idan alakulli zara'in idan noma mutum yayi idan gonar nomanta ake to rabin amfanin gonar na mai noma ne rabi kuma za a kawo shi ne ga musulmai wa naklin idan bishiya ce kamar ta dabino to rabin amfaninta na mai gonar ne na mai wannan bishiyar amma rabi kuma za a kawo ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa shay'in ma badali rasulullah وكان عبد الله بن رواها يأتيهم كل عام عبد الله بن عمر عبد الله بن رواها daga cikin sahabbai shine wanda ke tafiya Khaibar a kowace shekara a kowace shekara lokacin da aka tabbata amfanin itatuwa sun nuna sai ya tafi fa yaqrusuha alayhi idan ya tafi sai ya kimanta yawan amfanin za a samu gonar kowa thumma yubamminuhum ash-shatra bayan ya kimanta kai wannan ana tsammanin za a samu buhu 100 ne misali a gonarka kai kuma za a samu buhu 50 ne kaga zaka bada 25 kenan saboda ka in dai na tashi zuwa ka tabbata buhu 25 yana jira na kaga baka riga kai girbi ba amma an riga an gaya maka tunda an kimanta abin da gonarka za ta bada fakana abdullahi bin rawaha ya atihi fa yakhrusuha alaihim yahudawa musamman suka aiko dan sako zuwa madina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shakau ila rasulillah sun kawo ƙara ƙaran mai suka kawo shiddata harfiki abdullahi bin rawaha yana tsanantawa wajen harsashen yawan abin da za a samu a gona baya dan sassauci sassaucin shine idan aka ce ka je ka kimanta amfanin da za a samu a gonar mutum daga zuwa ka kalli girman gonar sai ka ce ya za a samu buhu hamsin misali sai kai tafiyar ka ta fa sai ka shiga gonar ka kirga kowace bishiya bayan ka gama kirgawa kuma ka lura da irin nonon da ke jikin kowace bishiya sannan sai ka ce to kai gonar ka akwai bishiya kaza kowace bishiya tana da nono kaza mafi yawan bishiyoyin kaɗan ne suke da nono kaza don haka abinda za a samu kaza ne to haka abdullahi bin rawaha yake bai zuwa ya hangi gona yake za a yi za ana tamani za a samu buhu kaza a gonan baya haka sai ya shiga gona sai ya kirga kowace bishiya da take wannan gona kaga yana tsanantawa to abinda ma yasa suka kawo ƙararsa saboda farko dai sun yi ƙoƙarin su ba shi rashawa sun yi ƙoƙarin su ba shi rashawa a kan tun da shi ɗan saƙo ne na annabi sallallahu alaihi wasallam duk saƙon da ya kai mu manzon Allah zai karba kaga su bu su yadda manzo ne na Allah inda sun yadda annabin Allah ne sun san duk abin da ɗan saƙonsa ya yi na yaudara Allah zai sanar da shi sai suka ƙoƙarin su ba ma Abdullahi bin Rawaha rashawa wa aradu an yarshu in ji abdullahi bin umar ya ce musu ya a'ada Allah ya kuma kiya Allah yanzu har kuna tamanin za ku iya ba rashawa a tuto imuni suhuta yanzu rashawa ce za ku ba ni ya ce wallahi laƙadu ji'itu min inda a habbin nasi ilayya wallahi da kuka gana taho nan khaibar na baro madina wanda ya aiko ni a duk duniya ba ɗan adam da na fi so fiye da shi idan zaka ba da rashawa ya zaka ba da rashawa ga mutumin da ke son wanda ya aiko shi ai sai ka ba da rashawa ga wanda ke kin wanda ya aiko shi wanda shi yake nuna maka irin biyayyar da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsananta soyayya su ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma soyayya ce ba ta ƙarya ba soyayya ba ta yaudara ba soyayya ce da suke wa manzon Allah a ciki da waje a gabansa da kuma bayansa don haka yasa ya ce musu yana da kyau ku sani wanda ya aiko ni dinnan a duniya duk dan adam babu wanda na fi so fiye da shi wato kamar yana yana sa su yi tunani ne ku yi tunani ai da a ce mutumin da ya aiko ni makki ne gare ni to shine ma za ku yi tunanin ku ba ni rashawa wanda ya aiko ni duniya ba wanda na fi so fiye da shi sannan kuma ku dinnan da kuke tunanin ku ba ni rashawa ba ku yi tunani ba wala antum abgabu ilayya min iddatikum min al-qirati wal khanazir ku ba ma ku ba duk inda ba yahuda yake a duniya na fi kyamatarsa akan biri da alade yake gaya musu wannan kaga ina ma a ce akwai alamar dan soyayya shine zaka samu damar ba mutum rashawa yace wanda ya aiko ni shi na fuso a duk duniya ku ko da kuke bani rashawa na fi kyamar ku fiye da alade da wato da biri yace ya za a yi ba ku tunanin ku ba da rashawa kamar ba ku da hankali sai ce amma duk da haka la ya hamizu ne bugu bi iyaku ma iya ku duk da yanda nake tsananta son manzon Allah duk da yanda nake tsananta kinku wannan tsananin iyayya ta gare ku da tsananin soyayya ta ga manzon Allah ba zai sa ni Allah a'dila alaikum yin adalci akan ku ba kaga wannan yake gwada maka irin tarbiyyar da ya samu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam komi tsananin ki da nake muku in batun adalci yayi ya zo ba zan cuce ku ba wanda shine abin da musulunci ya karantar da mu wanda shine abin da alqur'ani ya gaya mana bai kamata saboda kana kin mutum ka yin adalci gare shi ba wannan ya nuna cewa addini ka ba na kwarai ba ya ce komi tsananin iyayya ta gare ku ba zan yi adalci gare ku ba sai suka ce bi haza kamati samawati wal ardu aiko da adalci ne dama sama da kafa suka tsaya kaga sun yadda da yake ya faɗa musu gaskiya sai suka dawo eh, alamar da sun ji kunya ai adalci shi ya rike sama da ƙasa domin idan akwai murdiya adalci ba zai eh, wato eh, sama da ƙasa ba za su tabbata ba hadisin yana sahihul bukhari ta'alikan kuma yana sunan abi dawud kitabul jarah wal imara kitabul Karaji wal imara babu ma jaa fi hukmi ardi khaybar har imam malik al imam malik ma ya kawo hadisin cikin littafin muwatta haka nan al imam al a sunan kubra babu man ra'a qismatal arabi al-magnuma sannan akwai hadisi kuma da al-imam abu dawud har yanzu ya ruwaito daga aisha Allah ya kara mata yarda al-imam abu dawud ya ruwaito hadisin sahabban nan guda uku jabir bin abdullah ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullah bin rawaha khaybar ya kimanta yawan ƴaƴan itatuwan da za a samu wato a gonakin da ya bar musu su yi aiki ana raba amfanin ta a tsakanin shi da su abdullahi bin umar ya ruwaito sannan mutum na uku ita ce aisha allah ya kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai gaba ɗayansu suna sunan abi kuma duka hadisan sun inganta bayanin yana irwa'ul galil kamar hadisin aisha hadisin 805 to wannan hujja ce da take nuna cewa lallai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ma tura wanda ya tafi wato ya kimanta yawan ƴaƴan itatuwan da za a samu a gonar a gonar mutum tun daga abin da ya auku tsakaninsa da yahudi kuma akwai hadisin abu humaydin sa'idi abu Humaydi as-sa'idi ya bada labarin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yakin tabuka yace kharajna a rasulillah mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su wata tabuk lokacin da muka tafi yakin tabuk fa ataina wadi qura mun isa wani guri da ake kiransa wadi qura ala hadikatin limra'atin akwai wata fadama ta wata mace mace ke da wannan gonar wanda ya nuna maka cewar wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mata waɗanda wato suna kokari ta sashin abin da ya shafi gonaki noma manzon Allah ya iso gonar wata mata faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masahabbai fakursuha ku kimanta yawan 'ya'yan itatuwan da za a samu a gonar wannan mata abu humaydin sa'idi ya ce fakarasna ha sai muka kimanta yawan 'ya'yan tatuwan da za a samu a gonarta kuma ba mu kadai ba wa kharafaha rasulullah shi ma kansa manzon Allah ya kimanta din sai aka samu asharata a wasuƙin wato buhu goma wa kada sai manzon Allah ya ce mai ita wannan mata ahsiha ki kiyaye wannan wato kimantawar amfanin da za a samu a gonaki hatta narji'a ilaiki insha Allah har sai mun dawo saboda manzon Allah zai tafi yaki har sai mun dawo hadisin shine wanda al-Imam al-Hakim yake ishara da shi <clears throat> yana cewa hadisi na mutafakun alai saboda yana sahihul Bukhari kuma yana sahih Muslim to kaga an samu tabbas sahabbai da dama waɗanda sun tabbatar wato lallai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an kimanta yawan amfanin gona kafin lokacin fitar da zakka shi yasa al-imam Tirmizi wanda yana cikin waɗanda suka ruwaito hadisin nan wanda yake bulugul mara bayan ya kawo hadisin sai ya ce wa filbabi babi an aisha game da matsala ta kimanta yawan yayan itatuwan da za a samu a gonar mutum an samu hadisin aisha wa attab ibn da kuma attab wanda hadisin yana tafe wa ibn abbas an samu hadisin abdullah bin abbas yace wal amalu ala hadisi Fahd bin Abi Hasma ana aiki da wannan hadisin da Fahd bin Abi Hasma shi yasa Ibn Hajar ya kawo shi inda aksari halin ilmi fil kharj akasarin malamai a tarihin musulunci suna aiki da waɗannan hadithin kenan shari'a ta yarda a kimanta yawan 'ya'yan itatuwa da za a samu a gonar mutum kafin ma a cire 'ya'yan itatuwan a lokacin da za a karbi zakansu yace wa bi hadisi sahal bin abi hasma yaqulu ahmad wa ishaq qala wal kharsu idza adrakat istima bayan ya faɗi haka al-imam tirmidhi sai ya karantar da mu yanda ake yi yace al kharsu yanda ake kimanta amfanin gonar mutum wato idza adrakat istimar za a kyale gona sai lokacin da ake akwai lokacin da an san ƴaƴan itatuwa suna nuna eh, kamar misali an san lokacin da dabinai suke ƴaƴa kamar yadda ka san an san lokacin da mangoro ke ya'ya bishiyoyi akwai lokacin da suke ya'yan to za a kyale sai bishiya sai lokacin da an tabbata bishiyoyi sun yi amfani mina rutab kamar misali itatuwan dabino wal inab da itatuwa na inabi ma fihi zakat wanda dai ana karban zakka daga gare shi ba kowace bishiya ba sai bishiyar da ya zama ana karban zakanta wace irin bishiya ce ake karban zakanta wanda mun riga mun yi magana akai duk wani abin da yake fita daga ƙasa ana la'akari ne da shin wannan abin ana iya auna shi kuma ana iya ajiyan shi wannan shi ne kada yake la'akari da shi idan ana iyawa to akwai zata akan wannan ɗan ice don haka yasa al'imamu turmizi ya ce min ma fihi zakat amma kaga mangoro ba a sa, don haka ba a cewa akwai zakka da mangoro da sauran wadanda ba a sassu ba ko idan lokacin da aka tabbata itatuwan nan sun fitar da amfani kamar misali bishiyoyin dabino kenan shugaban musulmai zai aiki mai zuwa ya kimanta din ba kowaye ba akwai ƙwararru sai ƙwararre don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullahi bin rawa ba kowaye yake iya kimanta amfanin gona ba sai wanda ya iya saboda haka shugaba zai tura alkharis shine mai kimanta yawan 'ya'yan itatuwa ya khurusu alaihi al'imamu turmizi ya ce wal harsu kuma yanda ake kimanta yawan amfanin yanda ake harsashe an yanzu man yubsiru zalika da farko shugaba zai dubi wanda ke da basira wanda ke da kwarewa ta wajen sanin yawan amfanin da za a samu a gonar mutane fa sai ya tafi gonar mutum fa ya kharuju idan gonar tana da itatuwan inabi ne sai ya ce ya kharuju min hada azabib kaza wa kaza wannan bishiyar ana ganin za ta fitar da za ta ba da zabibi za ta ba da 'ya'yan inabi za su kai buhu kaza da kaza idan dabino ma haka idan dabino ne haka zai fada wa min at-tamri kaza wa kaza fa yuhsi alayhi saboda haka idan aka gama kirga kowace bishiya da take gonan bayan an gama kirgawa to sai ya bada lissafi ga mai gonan wa yanzuru mablag al-ushr min zalika a nan ne za a dubi me kimar ushiri na gonan don ushiri shine a kasa amfanin gonar kashi goma kashi guda shine zakka saboda haka wanda ya kimanta yawan 'ya'yan itatuwan da za a samu a gonar zai iya sani misali kaga gonarka tana da itatuwan da bilai guda 100 kowace bishiya eh, mun samu tan za ta yi nono guda goma bisa ga lissafi yadda muka saba sani ana hada bishiyoyi kaza ne kafin su bada ausuki guda kaga zai iya cewa don haka amfanin gonarka gaba daya buhun dabino kaza ne to tunda buhun dabino kaza ne ake fatan za a samu to za mu kasa goma kenan zakkar gonan nan a lokacin da ka cire amfanin zaka ba mu kashi kaza ke saboda zai kasa amfanin gonan kashi goma sai ya ce zakan ushiri guda ne fa yuthbitu alaihim don haka sai a rubuta a takarda shi al zai koma ga shugaban musulmi zai ce to gonar wani na kimanta ga yawan abin da za a samu ga zakar da zai bada idan ya cire 'ya'yan itatuwa gonar wani ga yadda abin ya kasance haka zai faɗa masa duk gonakin mutane saboda haka lokacin zakka eh, al-imam tirmidhi yace thumma yukhalli bainahum wa bain al saboda haka ba ruwan sarki da mai gona babu ruwan kowa da mai gona kai mai gona ka riga ka san abinda hukuma ta sani zaka bayar na zakka tuntun an riga an gama tunda shugaban musulmi ya riga ya aiko an kimanta an san abin da zaka bayar fa ba a habbu al-imam zai yace don haka sai mai gona yayi abin da ya ga dama da gonarsa tunda ya riga ya san kimar zakka da za a karba idan ya yi girbi fa idza adrakat istimar lokacin da amfanin ya nuna sosai aka cire ukhida min al oshor sai a turo mai karban zaka ya zo ya karba haka za ku ba ahli al-ilmi ce wannan ita ce fassaran da masana a zamanin farko suka yi ma al-kharsu haza ya yaqulu malikun wa shafi'i wa ahmad ce wannan ita ce fahimtar al'imamu malik al'imamu shafi'i al ahmad akasarin malaman sunna haka nan suke fahimtar abin da ake nufi da al kuma haka din dai kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya faɗa Ibn Hajar mai littafin Bulughul Maram a sharhin da yayi ma Sahihul Bukhari wato Fathul Bari a mujallal na goma shafi na 471 yace don haka wannan hadisin hadisin da muka karanta hadisin Sahal bin Abi Hafma na Bulughul Maram Ibn Hajar yace hadisin yana tabbatar mana mashru'iyyatul kharfi a kimanta yawan abin da gona za ta bayar shari'a ta tabbatar da shi ba bid'a bace wato shari'a ce kala sai ibnu hajar yace amma inda aka samu sabani in ka lura da hadisin da muka karanta din sahal bin abi hasma yace amarna rasulullah manzon Allah yayi mana umarni to idan ku annabi ya yi umarni shin wannan umarnin yana matsayin wajibi ne ko mustahabi ne tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbai umarni kaga ya gwada cewa kenan al-kharsu imma wajibun aw mustahabun ko dai ya zama wajibi ko ko ya zama mustahabi kada sai ibn hajar yace illa dai al-jumhur mafi yawan malaman sunna suna cewa huwa mustahabun a kimanta yawan amfanin gona ba wajibi ba ne mustahabi ba wajibi bane akasarin malaman suna suna cewa a kimanta yawan amfanin da za a samu a gonar mutum ya'yan itatuwan da za a samu a gonarsa a kimanta kafin lokacin zakka ba wajibi ba ne duk da cewa an samu wannan lafazi na sahal bin abi hazma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga sahabbai domin koda ba a yi alkarsu ba dole ne akwai lokacin da za ka girbe amfanin gonar taka idan ka gama girbi a dole ka ba da zakka kaga kenan taimako aka maka taimako aka ma don ka san yawan zakkan da ke gonarka in ma za ka ci amfanin gonarka kana iya ci kana iya sayarwa kai dai ka san hakkin Allah da ke gonarka taimako ne in ba a yi ba wannan baya nuna cewa an yi laifi a wajen Allah zakkan ya dole sai ka cire a bayan ka gama girbi din don haka yasa ibn hajar ya ce galibin malaman sunna suna cewa huwa mustahabbun yace sannan kuma an sake samun sabani sabanin da aka samu a nan shine hal yaqtasu bin nahli hal yaqtasu bin nahli aw yulhaqu bihi al-inab shin kimanta amfanin 'ya'yan itatuwa dinnan ya taƙaita ga bishiyar dabino ko kuwa ya haɗa har da bishiyar inabi domin hadisin da muka karanta bai ayyana bishiyoyin da za a yi musu ba illa dai kawai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shi ne idan an tahi akai aka kimanta yawan 'ya'yan itatuwa da za a samu a gonar mutum to wannan kimar ita ce zakkan da za a karba kaga koda a ce daga baya abinda gonar ta samar ya fi haka ba za a canza ra'ayi ba kamar misali mai kimantawa in yace gonarka za ta bada za ta bada buhu 100 bayan an girbi sai ka samu buhu 120 abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a karbi zakkan buhu 100 da aka kimanta tun farko ko da daga baya an samu gonar ta bada amfani fiye da haka shi yasa manzo Allah yake cewa fakuzu idan karastun fakuzu idan dai kun kimanta yawan amfanin da za a samu a gonar mutum sai ku karbi zakka daga wannan lissafi da kuka yi ko da amfanin ya fi haka ba za a karba ba to a nan waɗanda bishiyoyi ne ake musu wannan wato hukunci na alkarsu asali an sani dabino ne to har inabi ma ana haɗawa wanda shine hadisi na gaba wanda za mu karanta a gaba insha Allah أو ya ummu kullu ma bihi aw ya ummu kullu ya dukkan shin bishiyar dabino da inabi ne kawai waɗanda domin su ne aka sani a ƙasar larabawa su ne ake samu madina to ko ya haɗa dukkan wata bishiya a ko'ina take a duniya in dai ana cire mata zakka ita ma za a iya mata alharsu shi da ya ce wasa ne jumbo fahimtar akasarin malamai ita ce ba wai bishiyoyin nan guda biyu ne kadai ake kimanta amfaninsu ba kowace bishiya inda ana cire mata zakka a ko'ina a duniya ana iya alkharsu gare ta kafin lokacin cire zakka ya sake cewa wa hal yamdi qawlul kharij aw yarji'u ila ma ala ilayhi al ba'd aljafa shin idan mutum aka tura shi ya kimanta yawan amfanin gonar mutum da ya tafi ya kimanta sai ya da lissafi kamar yadda muka ce aka samu buhu ɗari ne a lissafinsa wannan gonar za ta bada amfani buhu ɗari bayan an girbe amfanin gona sai aka tarar lissafin ya wuce haka shin za a yi amfani da wancan lissafi ko ko za a canza sai ce al'awwal qawlu malikin wa ta'ifa wanda da yawa malamai suna cewa kamar hadda alimam Malik shi ya sa hadisin nan ya zama hujja mai karfi ga al Malik da yawa malamai suna cewa idan da a ce za a kimanta yawan amfanin gonar mutum a samu zai ba da buhu ɗari, daga bayan girbi aka samu ya kai buhu ɗari da ishirin, imam Malik ya ce ba za a karfi zakar buhu ɗari da ishirin ba sai dai zakkar buhu ɗari na kiman da aka yi da saboda wannan hadisi na sahal bin abi hasma annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa huzuma qarastu na wanda shine fahimtar al-imam malik duk da cewa akwai wasu malamai da ke da fahimta ta daban wa hal yakfi kharisun wahidun arifun thiqatun aw la budda min ithnaini tunda al'amari ne na shaida shin dole sai an tura mutum biyu waɗanda za su kimanta amfanin gonar mutum ko kuwa mutum ɗaya yana wadatarwa wanda nan ma an samu sabani tsakanin malamai amma dai akasarin malaman suna sun yadda ana kimanta yawan amfanin gona kafin a yi girbi to abin da ya fi inganta kamar yadda ibn hajjar ya faɗa cikin fathul bari ya ce wal jumhur alal awwal akasarin malamai sun ce mutum ɗaya in ya tafi gonarka ya tabbatar da ga yawan amfanin da gonar za ta samar to wannan bayanin nasa ya wadatar ba sai an samu shaidu ba واختلف ايضا هل هو اعتبار او تضمين sannan a matsala ta karshe inda aka samu sabani shin idan aka yi wannan lissafi ya zama ana bin ka bashi ne ko kuwa a'a lissafi ne wanda aka yi don kai ka gane hakkin Allah da yake kanka ba dole bane sai an karba wato abin nufi anan shine misali idan aka ce bashi ake binka to bayan mutum ya taho ya kimanta amfanin gonarka ya tafi sai Allah ya turo musiba sai annoba ta auka ma gonan sai gonar ta lalace shi yasa anan ake cewa hal huwa i'tibarun aw tagminun shin wannan kimar da aka yi ma gonarka an ana la'akari ne da taimakonka kawai akai ka san hakkin Allah da ke gonarka ko kuwa ana lamuntarka wannan hakkin ko da a ce gonar ta lalace sai ka biya shi nan ma akwai sabani da aka samu a tsakanin malaman suna wanda a kan haka al ibn usaymin ibn al mai littafin a asharh al-mumti mujallal nabi shafi na 554 kitabu zakat ce la yastaqirru wujubu zakati illa bi ja'liha fi fil baydar yana da kyau mu sani zakar gona ba ta wajaba sai an cire amfanin gonan an tara a fili abinda ake kira albaidar shine mai gona yakan share wani fili a cikin gonarsa wasu masu kan yi daban gurin saboda wato amfanin ya zama to yana da tsafta ba a samu kasa da sauransu ya ci dan shi ba to wannan fili da aka yi dabansa wannan shi ake kira albaidar wurin tara amfanin gona zakka ba ta wajaba ga manomi sai ya ciro amfanin gonan ya tara a wannan gurin a gonan lokacin zakkan take wajaba yana cewa huwal mahallu ladhi tujma'u fihi thimar wa zuru wurin da aka shirya saboda idan mutum noman hatsi yake idan ya gama girba hatsin yana tarawa a gurin wasu ma anan za a buge hatsin a dura a buhu sannan a kai shi gida in ma dabino ne haka ake illa dai bambanci da larabci idan gonar ana shukan kamar hatsi ne ana kiran wurin da ake tara hatsin albaidar amma idan itatuwa ne kamar bishiyan dabino da inabi ana kiransa aljerinu amma duke ma'anarsu guda da larabci ma'anarsu guda wato wurin da aka gyara shi saboda tara amfanin gona kafin a ɗauke amfanin gona a kai gari saboda anan ake gyara amfanin a cire bawansa wasu ma anan suke casa da sauransu kafin su sa abuhuna sai a wuce da shi kawai wa zalika annahum kanu idza jazzu samara idza jazzu samara ja'alu lahu makana safiha ibn al yace su manoma idan sun yi girbin amfanin gona lokacin girbi suna samar da wani guri mai fadi ya ba'una fihi sai su tara amfanin gonar a wannan filin waka zalika idan hafazu zar'a idan mutum yayi girbi idan shuka kamar hatsi ya shuka ja'alu lahu makanan faqihan yadussunahu ah, yadusunahu fihi ana shirya wuri a gonan inda za a kawo wato hatsin ya zama to gurin za a buge hatsin a ɗebi kwayar a bar ainihin wato ah, wato abin nan ganyen aure fala yastaqirru ibn al ne ce, ka'idar ita ce wajibcin zakka baya tabbata illa idza ja'alaha fil bayda sai mai gona ya ciro amfanin gona ya kawo wannan fili ya aje to daga lokacin da ya aje amfanin gonan nan a filin lokacin ne zakka ta zama wajiba a kansa ne hujja ai eh, saboda Allah madaukaki ya faɗa a suratul an'am aya ta 141 wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin gonar a ranar girbin sa kaga Allah madaukaki ya ce a ranar girbin sa bai ce a ranar da ya nuna ba amma kimanta yawan amfanin gonar ka an yi ne lokacin da amfanin ya nuna ai ba ranar da amfanin gona ya nuna ake cire shi ba bayan amfanin gona ya nuna akan kyale shi yayi kwari ya kai wani lokaci da ko da an cire ba zai lalace ba saboda haka ba ranar nunan amfanin gonarka ce ranar zakka ba shi Allah madaukake ya ce ranar girbi ita ce ranar zakka kaga nan ma akwai rahama uh, wanda Allah subhanahu wataala ya mana saboda kafin ranan ko ne zai iya faruwa tana yiwa amfanin gonar naka ya lalace amma idan aka ce ka girbe ka tara to babu shakka an tabbatar wani ya samu amfani mai yawa to ranar za a ba da zakkan ko da yake shari'a ta yarda a kimanta yawan amfanin gonanka amma ba za a karbi ka ba ko da za ka bayar misali idan aka tura mai karban zakka ya zo gonarka sai ya ce gonarka za ta ba da buhu ɗari daga ce a to tun da buhu ɗari ne ɗauki buhu goma shi ne ushur shine kashi ɗaya cikin goma na amfanin gona ta wanda shine zakka gashi nan ɗauka ka tafi in gonar ina iya sai da ita yanzu ko ina iya girbe abina gaba ɗaya in cinye ko yayi ba za a karɓa ba domin lokacin karɓar zakka zai yi ba illa dai wancan sauƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa manomi wa idza hasada zara fa innahu yaj'alu fi fil bayadir fawran da zaran mutum ya girbi to da sauri ya tara wannan amfanin gonar tasa fa in talafat ba'da ba'du ba'da bujuwi salati washtidad al-habb wa qabla ja'liha fil bayda don haka yasa ibn al-usaymin yace idan amfanin gona ya lalace bayan gonar wato amfanin nata ya nuna sannan idan hatsi ne sun yi kwari amma kafin a girbi amfanin a tara shi a wurin sai to an yi asarar amfanin gonan to ina hukuncin zakka a nan shi ne aka ce tasfutu malam ya kun zalika bi ta'addin minhu aw tafrid ya zamanto amfanin gonan ka an riga an zo an kimanta ga yawan abin da za a samu saboda gonan ta nuna amma kafin ranar girbi sai amfanin gonan ya lalace ko barawa ya zo ya tace ba za a babu lamun babu lamun ba za a kai ba, ba wato babu lamun ba bashi bane bare a ce dole sai ka fitar da wannan zakka domin bai kai ranar da Allah ya ayyana a cikin alkur'ani ba Yau hasadi amma sharadin in babu abu biyu na daya ta'addin ne ake kira ta'adi da Hausa wanda asalin kalmar larabci ne in ba kai ne kai ta'adi ba na biyu tafriqun babu sakaci akwai bambanci tsakanin ta'adi da kuma sakaci fa inna hala tasqutu wa idza eh, idan ya zama akwai ta'adi na mai gonan ko akwai sakaci na mai gona to zakka ba ta fadi ba dole sai ya cire fa inna hala tasqutu wa idza ja'alaha fil fil baydar to misali idan ya riga ya girba amfanin gona ya tara shi a wannan filin fa inna hata tajibu alayhi zaka ta wajaba a kansa walau talafat bi gairi ta'addin wala tafridin in ya riga ya ciro amfanin gona ya tara a wannan fili sai ce bari gobe za mu kwashe sai barawo ya ɗebe to gobe ko da barawo ya ɗebe sai ya ba da zakka domin lokacin wajabtan zakan ya riga ya auku domin Allah matsaukake ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin a ranar girbi ranar girbi don haka yasa ibn al ne ce idan za ka yi girbi ka yi shi da gaggawa domin duk wani sakaci da ya auku a bayan kayi girbi baya kawar da wannan zaka akan ka dole sai ka bayar ko da ba kai ne ka jawo sababin sa shi shine kamar a ce barawo ya taho ya kwashi bayan kayi girbi din li'annahu istaqarra al fi zimmati saboda wajibcin ya riga ya tabbata fafarar dainan alaihi don haka wannan zakan ta zama bashi akan mai gona walau talafa eh, yace wa ala hadha fa yakunu li talafi istimari wa zar'i salatu ahwalin yake cewa akwai halaye guda uku wadanda ake la'akari da su game da wato ainihin ita gona din اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمد مجيد الحمد لله ibn al-usaymin ya ce don haka wato ita gona tana da halaye guda uku wanda ya kamata manomi ya sani litalafi tsimari wa zar'i talatu ahwalin game da lalacewar amfanin gona ko ko salwantarsa ana la'akari da halaye guda uku hali na farko an yatlafa qabla wujubi zakati gonarka ta lalace kafin zakata wajaba wato qabla ishtidad al wa qabla salahi samar kafin amfanin gonan ya nuna amfanin gonar kafin ya nuna sai gonar ta lalace fa la malik mutlaqan anan ne gonar babu wani abin da ya shafi zakka a kansa domin gonar tasa bata ma kai nuna ba sai ta lalace idan aka ce ta lalace misali wata annoba ta auka ma gonan ko gobara ko wutan daji ko kwari ya zama to gonar ta lalace ta lalace kafin amfanin gonar ya nuna sawa'un talafa bi ta'addin aw tafridin aw ghairi zalika ko da a ce shi ya jawo dalilin lalacewar gonan ba a cewa sai ya bi da zakanta saboda ai amfanin gonan bai kai ya nuna ba ma tunda bai kai ya nuna ba ko da shi ne ya yi sakaci don mutum ne ya yi gona babba sai babbar gona ya zamanto sai ya ki ya yi mata noma wanda manoma sun san abin da ke iya sa gona ta lalace ya zama da kansa mai gonar ya yi wannan sakaci wanda kowa ya gani zai ce aiwa ne shi ya kulawa da gonarsa to ko da shi ne da kansa ya yi sakaci ana lura da amfanin gonan ya kai ya nuna idan bai kai ya nuna ba babu zakka a kansa ko da shi ne ya jawo sababi wato amfanin ake lura da shi amfanin gonar ya kai ya nuna a bai kai ba to babu zakka a kai shi wanda shine hali na farko hali na biyu shine wanda ake cewa hali na hila an ya salafa ba da wujubi zakati mutum ne yana da gona gona ta nuna amma sai ya zamanto kafin ta kai lokacin girbi sai ya lalata gonar ko ta lalace ya lalata gonar ko ta lalace idan aka ce ya lalata gonar tana yiwuwa masara ce ya noma masara ta nuna amma idan ana son masara a sanya ta abu ne da ya kamata a kyale ta ta bushe ko sai ya ki barin masara ta bushe sai ya kira masu gashi suka sare masara gaba ɗayanta suka je suka gasa amma kaga ta riga ta nuna kafin yayi wannan to dama abinda ake la'akari da shi wato shine nunar amfanin gonan to idan ya zama shi yayi sababin lalacewar amfanin a nan ba minan zakat dole sai ya ba da zakka ko da bai jira zuwa lokacin girbin wannan gonar ba ai gonar ta riga ta nuna sai ya yi abin zai hana gonar ta kai ga bushewa ya kai da amfanin wa in kana bila ta'addin amma misali gonar ta nuna masar ta yi kyau ba ta'addinsa ba ne sai barawa ya zo ya tare domin ah, akwai masu gashi Farawo sai ya tare ya kaiwa masu gashi ya tsaira musu kaga ba shi yayi ba to anan babu zakka tunda ba shine ya lalata amfanin gonar ba amma in shine ya lalata to dole zai bada zakka domin amfanin gonar ya riga ya nuna kaga anan ana la'akari ne da meye sababin lalacewar gona in shi yayi zama sababi bayan amfanin gona ya nuna to dole zai bada zakka idan gonar ta lalace ba da sababinsa ba to babu zakka na uku an a ji Ali fil bayda gona ta gama kyau masara ta nuna har ta bushe aka sa ranar girbi aka share guri a gona aka ciro masaran aka tara bayan an tara masaran sai wani ya sa wutan daji sai ta kone gonar gaba ɗayanta to kar ka ɗauka kaddara ta same ka la baya ga kaddara sai ka bada zakka domin zakka ta riga ta wajaba da kai ka zama sababi da ma baka zama sababi ba sai ka ba da zakkan saboda wancan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah da kansa ya faɗa wa atu haqqahu yawma hasadi ku bayar da haƙƙinsa a ranar girbinsa shi yasa ibnu usaymin yace li'annaha istaqarrat fi zimmatihi fa sarat daynan alayhi saboda zakka ta riga ta tabbata akan mai gona tun har ya yi girbi ya tara a wuri guda don haka idan zakkan nan wani abu ya samu gonan ya samu amfanin gona to dole wannan zakka tana nan a matsayin bashi a kansa sai ce wal insanu idza wajaba alaihi daynun idan dan adam ana bin sa bashi wa talifa maluhu kai ne ake bin ka bashi wato ibnu al-usaymi ne ba da misali yace kamar kai ne ana bin ka bashi ka karbi bashi bayan ka karɓi bashi sai barayi suka maka fashi ta ai ba za ka ce wa mutum wane da kana bi na bashi ke to ai barayi sun mun fashi don haka bashin ka ya tafi la ba zai yi ba fashin da aka maka daban bashin da yake kanka kuma daban sai dai wane to Allah ya tawaka amma dai a biya ni bashi na ko to haka ma na Allah yake ka riga ka ciro amfanin gona ka tara a wuri guda saboda haka Allah yana jin ka bashi ko da an sace ko da ya lalace amfanin gonan sai ka ba mu Allah wannan hakkin wannan wajibi fala yasqutu anhu abadan har abada wannan hakkin baya faduwa ko da mutum ya mutu sai an biya wannan bashi illa dai abinda ake la'akari da shi akwai at-ta'addi da kuma at tafri at-ta'addi akan ce mutum yayi ta'addi ma gona idan aka ce at-tafri yi sakaci ma gonarsa ne bambancin ta'addi da kuma at-tafri ne fi ma la yajuz ta'addi shi ne mutum ya aikata abin da bai kamata ba ya yi ta'addi magonarsa ya yi abin da bai kamata ba kaga shi yi sababin gonarsa ta lalace kamar misali ya san cewa kasar ba a noman ta sai da taki ya ki zuba mata taki wannan sakaci kenan ko eh, ta'addi kuma ya aikata wani abu da gangan wanda zai sa gonar ta lalace tafritun ya ki aikata abin da ya waje ba ta'adi ya aikata abin da bai kamata ba don haka sai zama kishiyoyin juna mun ce akwai matsaloli guda uku dangane da wato al'amari na kimanta yawan amfanin gona matsala ta farko da ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa habbai ya ce idan kharastum idan kun kimanta yawan amfanin gonar mutum fakuzu sai ku karbi zakka daga abin da kuka kimanta wada usulusa ku kyale kashi daya cikin uku na amfanin gonar me yake nufi nan akwai sabanin fahimta da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun tafi gonar mutum kuka kimanta yawan amfanin da za a samu a gonarsa to ku karbi kashi daya cikin uku an ku karbi kashi biyu cikin uku shine da usulusa ku kyale wa mai gona kashi ɗaya cikin uku idan fa illam tad usulusa idan ku bar masa kashi ɗaya cikin uku ba fa fada rubu'a sai ku bar masa kashi ɗaya cikin hudu me ake nufi nan wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu sabanin fahimta wajen malamai na farko in ka duba aunul ma'bud a mujallar na hudu shafin 345 Ya ce wa qad ikhtalafa fi ma'na al-hadith ala qawlayn ma an yatruka as-sulus aw ar-rubu'a min al-ushuri wa thanihima an yatruka dhalika min nafsi samari kabla an yu'ashsha fa in ta farko ita ce malamai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine idan kuka zo gonar mutum kuka kimanta amfanin gonarsa misali sai aka samu gonarsa za ta bada buhu 100 eh, buhu eh misali misali buhu uku saboda sulusi ya fito mana cikin sauki gonar wane za ta ba da amfani kamar buhu uku. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar wa mai gona kashi ɗaya cikin uku to fahimta ta farko ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi an ya turka sulusa awi rubu min al-ushuri lokacin da aka yi girbi ka riga ka zo gonar mutum ka samu eh, amfanin gonar za ta kai buhu 300 zakansa nawa kenan idan buhu 100 ne zakka buhu 10 ne idan buhu 300 ne zakkan buhu 30 ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale wa mai gona kashi ɗaya cikin uku fahimta ta farko ita ce malamai suka ce abin nufi lokacin da mai gona ya cire amfanin gonarsa lokacin da kuka zo karban buhu eh, eh, zakar buhu 300 kun zo karban buhu 30 kenan ko sai ku kyale mar kashi ɗaya cikin uku wato za ku karbi buhu 20 sai ku bar masa buhu 10 wannan fahimta ta farko kenan to fahimta ta biyu kuma an ya turu kazalika min nafsi samar qabla an yu'ashar malamai suka ce abinda manzon Allah yake nufi idan kun je gonan idan kuka tafi gonan lokacin da za ku kimanta yawan amfanin gonan sai ku dubi girman gonan ku kasa ta uku ku bar kashi daya kashi biyu ne kawai za ku kimanta amfanin da za a samu kaga gonar kanta ce za a kasa kashi uku a barwa mai gona kashi guda wato ba za a cire zakanta ba ke ba za a cire zakanta ba wannan kashi biyu shine wanda za a kimanta inda zakka zai fito to idan an kimanta sai aka samu za a samu buhu ɗari ne a wannan kashi biyu na gonan kaga zai bada buhu goma kenan a lokacin girbi buhu goma a lokacin girbi tun da buhu ɗari aka kimanta abin da za a samu a gonan kaga fahimta ta zama kashi biyu to wannan eh, matsala al'imamu shafi'i yana cewa ma'ana ku an yada asulusan zakati a rubuha wanda al-Imam Malik ma yace la idan an zo zakka ba a ware wani gefen gona a ce banda nan la gaba ɗaya gonar za a mata zakka don haka idan za a kimanta yawan amfanin gonar za a dubi gonar gaba ɗayanta ne a mata kima ba za a bar wani sashi ba wannan shine fahimtar da tafi inganci da shi da al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato idan mutum yana da gona idan kun zo kuka don karɓar zakkansa ko riga kun kimanta yawan amfanin gona, sai aka samu za a samu buhu ɗari uku ne to idan kun taho in ji alimamu shafi ranar da mai gona ya tara amfanin gonarsa ranar da kuka zo za ku karɓi buhu talatin, sai ku karɓi buhu 20 ku kyale mar buhu ku kyale mar buhu 10 ya ce idan ku karbi sulsi ba ku karbi rubu'i wato mazu Allah yana cewa kuna iya kasa buhu talatin din nan kashi hudu ku karbi kashi uku ku bar masa kashi daya ko kuma ku kasa wannan buhu talatin din kashi uku ku karbi biyu ku bar masa daya me ya hikimar bari masa daya al-imam shafi'i yace ma'anahu an yada asulutu zakati aw rubu'aha li yufarriqaha huwa bi nafsiha ala aqaribihi wa jirani saboda ai mai gona ya kamata a ce akwai wani kaso na zakka da zai raba wa 'yan uwansa zai ba wa makwabtansa zai ba wa na kusa da shi idan ya zama sarki ya aiko an karɓa zakkan gaba ɗaya an tafi da ita kai kuma dama kafin ma lokacin zakka ka riga ka cinye duk yawan mafi yawan amfani tunanin yadda za ka yi ihsani ga makwabta da yan uwa ya zama matsala gare ka sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata hikima na sauki ga al'umma idan an zo karban zakkan gonan sai a kasa ka kashi uku sai a karbi kashi biyu sai a kyale ma kashi guda idan an kyale maka kashi guda mai ake nufi ka raba wannan zakka da kanka ba wai ka cinye ba wato an bar maka kashi guda saboda raba wa 'yan uwanka wani zaka ci wani ga zakka wani kaga hukuma ka rabu da ita lafiya ta ba ta zakka wanda hakkin Allah ne sannan kuma kai da kanka an bar ma wani sashi wanda zaka rabar da kanka kaga ka rabu da yan uwa da makwabta lafiya to wannan shi ita ce fahimtar da tafi inganci babu shakka domin idan ka ce abinda manzon Allah yake nufi shine a kasa gonar kanta kashi uku a kimanta zakar amfanin kashi biyu a kyale ɗaya to wannan da aka kyale ne matsayinsa ta ga babu zaka kenan to ya zama a gonar mutum akwai wani gefen da annabi ya ce kar a yi zaka babu wannan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman in ka lura ga wanda ke da dabbobi kuma fa yaya shi ba a ce akwai wani sashi na dabbobinsa wanda an kyale mai ba za a fi da zakansu ba sai a ce manoni shine wanda an ware wani sashin gonarsa an ce ba za a karɓi zakka a cikin ta ba wannan sai ya zamanto bai dace da ainihin tsari na sunna ba don haka yasa wannan fahimtar malaman sunna da dama ba su daukanta ibn al-usaymin in ka duba a al-mumkin yana magana akan wannan mas'ala yake cewa fahimtar da al-imam shafi al-imam malik suka yi magana akai wannan shine mafi dacewa akwai hadisin sa'ad bin abi hasma wanda ya ruwaito hadisi da muka karanta a yanzu ya sake ruwaito wani hadisi daga sayyidina Umar bin Khattab zamanin sayyidina Umar shi Sahal bin Abi Hasma dinnan yace zamanin sayyidina Umar ya taba tura shi cikin waɗanda za su rika zuwa gonakin mutane suna harsashen yawan amfanin gona da za a samu kala lokacin Sayyidina umar ya kira sahal bin abi hasma zai tura shi sai ya ce mar idza akaita arban idan ka tafi wata gona fakhrusha ka tabbata ka kimanta yawan amfani da za a samu a cikin ta amma idan ka gama wada lakum qadar ma ya'khudhu sai ka kyale musu gurgurdan abin da za su iya ci wanda kan haka ne yasa aka samu wasu malamai da ke ganin tun daga hadisin sahal bin abi hasma da yake bayanin wannan ya nuna cewar wato babu laifi don an kasa gonar kashi uku ya zama akwai gefe guda wanda ba za a kimanta yawan amfanin za a samu a jiki ba bare a fidda zakansa in ka zuwa fatkul bari uh, mujallar na hudu shafin dari uku da talatin da hudu yana cewa akwai malaman da suka ɗauki zahiri wannan fahimta ɗin allah maɗaukaki ya musu rahaba amma da dama malaman suna suna cewa ba a kyale wato ba a kyale wani sashin gona wanda ba za a kimanta yawan amfanin da za a samu a ciki ba kamar al malik kamar sufyanu sauri la yutrafu lahum shay'un akwai hadisin da ya zo sahihu ibnu khuzaima babu sunna yana fi kadari ma yu'maru kharij bi tarkihi min as-simar yace fala yakhrusuhu ala sahibi al-mal li yakuna qadru ma ya'khudhu rutaba wa yat'amuhu qabla qabla yabsi tamri wasu ke ganin wato babu laifi don an yi haka kamar yanda aka samu malamai da ke da wannan fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake idan kun tafi kimanta amfanin gonar mutum ku bar masa wani gefe eh akwai wadanda suka yadda a bar wani gefe me hikimar ta kamar yadda ibnu khuzaima yake faɗa yace hikimar ita ce kafin gona ta nuna mai gona yakan cire wanda zai je ya ci a gida idan ka hada gonar gaba ɗaya ka kimanta amfaninta ba zai samu da wannan dama ba illa dai babu shakka wannan bai hana ya ci wani abu daga ciki tunda idan ma an kimanta yawan amfanin za a gaya maka zakkan da ke gonarka sauran aina ka to wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu shin kimanta wannan ana yi ba komi ne ko kuwa 'ya'yan itatuwa ne kadai wanda shine abin da ya kamata mu sani ba kowace gona ce ake kimanta yawan amfaninta ba banda gonaki da ake shuke-shuke banda hatsi ana maganar bishiyoyi itatuwa ya'yan itatuwa su ne ake kimanta amfanin da za a samu a jikinsu banda shuka ba wai idan ka noma dawa masara maiwa da sauransu za ka ce bari a kira wanda zai kimanta babu banda gona na hatsi alhabbu ibnu abdul a cikin al yana babu zakati ma yuqras min simarin nakhil wal a'nab yace ce imam malik ya ce ammal hubub hadi la ba a yi musu harsashi ba a harsashen yawan buhuna da za a samu a gonar gonar mutum idan ya noma hatsi fa huwa ma la khilafa fihi bayna ulama wannan duk malaman sunna sun yarda da haka duk malaman sunna sun yadda da haka don haka idan mutum ya noma masara ya noma shinkafa dauro da sauran su kaga duk hatsi ne su ake kira al-hubu az-zurur abinda duk mutum ya shuka ya girma baɗi ma zai sake shuka wannan shi ake kira az zarqu ba a yi masa harsashe me yasa dalilin da yasa ban ba a yi ma na hatsi harsashen yawan amfani da za su fitar saboda akwai kasada a ciki malamai suna cewa kamar bishiya ta dabino kana ganin nononta kana ma ganin 'ya'yan da ke jikin nonon kuma kana ganin yawan nonon da ke cikin kowace bishiya saboda haka kimanta yawan eh, wato dabino da za a samu a gonar mutum abu ne mai sauki amma idan aka ce za a yi wa masara fa ita masara ba ta saninta sai an bari sai an ciro an bari tana yiwuwa ka ga masararka ta yi tsayi ka ɗauka wa nan bana gonarsa a yi tubar Allah saboda ai kaga gonar mutum ya shiga sai ya ɓace ashe ƴaƴan ƙanana ne ba za a gane ba sai an ɓare idan an ɓare sai a tarar da wata masarar ma ba ta da ƴaƴa don haka yasa idan aka ce za a yi wa gonaki na masara da shinkafa da sauransu irin wannan harsashe babu shakka za a samu kuskure mai yawa idan ka ɗauka kamar ta sashin shinkafa alkama hatta su kansu ana samun matsala saboda ba yawan kwaya da ake samu jikin zangarniya haka yake zuwa ga kowace wato a kowace gona ba za ka samu wannan zangarniya ta bada kwaya kaza wata kuma ta bada kadan wata ta bada mai yawa don haka bai yiwuwa a ce an yi ma gona harsashe ga yawan amfani da za a samu wannan harsashe da ake magana a kai kimanta yawan amfanin gona da ake magana a kai ya takaita ne kawai ga ainihin gona da ake wato na itatuwa kawai kamar itaciyar bishiya ta dabino kamar ta inabi wanda shine abu mai sauki haka yago cikin al ta al-Imam Malik mujallad na 1277 ina cewa da anna zar'a laysa fihi kharsun shuka duk abinda zaka shuka daga baya a girbi wannan ba a masa harsashe wannan haɗu fi harsu amma bishiyar dabino ana mata harsashi al’imamun nawawi haka ya faɗa cikin almajimu a mujallar na biyar shafi na 459 wala madakala da harsu fi zarfi bila babu saɓani a tsakanin malaman suna cewa gona da aka shuka hatsi da sauransu wannan ba a wato kimanta yawan amfanin da za a samu kafin a girbe li'adami tauqifiti saboda ba a iya tabbatar da wani abu game da gona sai bayan an girbi ko mai girman ta wa li'adami ihata kal ihata bin nakli wal inab ba ba a samun ainihin ƙwarewar harsashe ta sashin gona na shuka kamar yadda ake kwarewa ta wajen harsashen abin da za a samu a gona inda ta inabi ne da kuma bishiyar dabino wa mimman naqala al-ittifaq alayhi imam al-harmain wanda al-imam abul ma'ali al-imam abdullah al-juwaini al-imam ya ce yace malamai da dama sun tabbatar babu sabani a tsakanin malamai tsakanin magabata akan cewa kimanta amfanin gona ya takaita ga bishiyoyi banda shuka in ka duba littafin kama robertus talibin mujallar na shafi na 250 haka nan ya faɗa to mu karanta hadisi na gaba wanda shine hadisi na ƙarshe akan alkharsu shine hadisin attab بن أصيد وعن an بن أصيد أنكر an من hadisin nan daga attab bin usayd radiyallahu anhu shi attab bin kuma ba a makka yake ba ba a ba a kaga wanda ya rawaito hadisin farko shine sahal bin abi hasma shi sa ake kiransa al-ansari shi sahabin manzon Allah ne asali mutumin madina ne amma wanda ya rawaito wannan hadisin kuma a bin usayd shi kuma musulmin makka ne ya musulunta a fatu makka shine ma ainihin wato gwamnar makka a zamanin manzon Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da shi kulawa da makka gaba ɗayansa bayan an yi fatu makka to a asabin usai ya rawaito wannan hadisi shi ma akan alkharsu قال فيتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يا أمرني أن يخرص العنب أيما إنبي حرساشي أي كيمنت يوي إنبي كما يخرص النخل كما يند أكي كيمنت يوم يأم بشير دبينو wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bishiyar inabi a kimanta yawan amfani da za a samu a jikinta kamar yadda ake kimanta yawan amfanin da ake samu a cikin bishiyar dabiru wa tu'khadhu zakatuhu zabiba, amma za a karɓi zakar inabi din a lokacin da ya bushe ya zama zabib abinda ake kira az-zabib al-yabis min al-inab idan inabi ya bushe shine ake kira zabibi wato bayan an ciro ƴaƴan itatuwan lokacin ana kiransu inabi ana busar da su sai sun bushe suke zama zabibi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kimanta yawan amfanin da za a samu daga bishiyar inabi kafin ma a girbe a ba ta karfa za a karba ne bayan an girbe bayan wato an busar da 'ya'yan inabi din sun zama zabibi rawahu al-khamsa wannan hadisi malamai biyar suka rawaito ce wa fihi kifa'un wannan hadisi akwai inkewar isnadi shi ake yin da kifa'un akwai tsinkewar isnadi isnadi shine na wani an wani an wani da kuma malamai sun riga sun san tarihin wani da wani din nan karkaji malaman hadisi na cewa haddasa na wani an wani an wani ka dauka ba san su ba duk wani malami da ka ji sunansa a hadisi akwai tarihin sa a rubuce an san shi to idan ko ba a san shi ba to sai a ce wani majahulun ne don haka hadisin yana da aibu don ba a karɓar maganar ta in dai game da manzon Allah ne sai an tabbatar wanda ya ruwaito maganar mai adalci wannan ka'ida ce ta ilimin hadisi to shi yasa wannan hadisin ya samu aibu aibun shine an samu tsinkewar isnadi ba wai waɗanda suka ruwaito hadisin gaba ɗayan su akwai illa ne tare da su bala amma ana cikin riwayar hadisin sai aka kai ga sa'id ibn musayyab wanda tabi'i ne ya ruwato hadisin daga attabu bin usaidin sa'id ibn musayyab tabi'i babu shakka babban tabi'i ya ruwato hadisin daga attabu bin usaid sahabi ne zaka ce ya za a ce akwai tsinkewar isnadi tsinkewar isnadi shine inda sa'id ibn musayyab yayi rayuwarsa daban ne da inda attabu bin usaid yayi rayuwarsa a tarihin sa'id ibn musayyib ba a taba samun ya hadu da attab bin usayd ba to ya aka yi ya ba da labarin hadisin nan daga attab bin usayd kaga an samu tsinkewar isnadi domin babu tabbacin sa'id ibn musayyib ya ganshi duk da cewa sun yi zamani guda wannan yana cikin bidayatul mujtahid in ka duba littafin ibn rushdi mujallar na farko shafi na 224 ya ce hadisin attab bin usayd to ina fi wannan hadisin malamai sun yi suka a kansa sosai da ya dalili li'anna rawi li'anna rawiyahu wanda ya ruwaito hadisin daga Attab bin Usayd shine Sa'id ibn Musayyib wa huwa lam yasma' min shi ko Sa'id ibn Musayyib bai taba daukan hadisi wurin Attab bin ba ba su taba haduwa ba duk da cewa sun yi zamani guda amma ba su taba haduwa ba walidhalika lam yuti dawudu kharsal inabi saboda haka yasa aka samu masabar al-imam dawudu zahiri yake cewa hadisi ya tabbata ana kimanta ya'yan itatuwan bishiyar dabino amma na inabi me ya hujja hadisin attabi ne to ai wanda ya ruwaito hadisin shine sa'id ibn musayyab akwai matsala saboda ba su taba haduwa ba saboda haka sai shi dawudu zahiri yace ba a yin alkharsu ga bishiyar inabi sai dai kawai ga bishiyar dabino ah, kuma ba shakka malamai da yawa masana hadisi sun tabbatar da wannan hadisin mursal ne wannan hadisin mursal ne saboda wannan inqita'un din kamar yanda shi kansa ibnu hajar ya faɗa kamar yanda ya faɗa anan kaga ya ce wa fihi inqita'un akwai littafin da ake kira at-talkhisul habir in ka duba littafin dan da yayi magana akan wannan hadisin yana mujallal nabi shafi na 181 yace wannan hadisin mursal ne hakanan al-imam shaukani shi ma ya yi magana a kan hadisin a littafin nailul awtar mujallad na shafi na 162 al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan yana kitabu zakati babu ma ja'a fil kharsi al-imam tirmidhi yace hada hadisin hasanun garibun al termizi tirmidhi al-mazirin bukhari ne don haka yasa in kana karanta termizi za ka rika jin za ka rika ganin inda al'imamu turmizi yakan ce idan hadisi ya rikice min na kan tambayi malami na shine al'imamu bukari wannan hadisin da aka samu suka game da isnadinsa ce ya tambayi al'imamu bukari ya tambayi al'imamu bukari duk da cewa al'imamu bukari da ya ruwaito hadisin ba ya san da hadisin amma bai sa shi a cikin aljami'ul sahih ba al'imamu turmizi da ya tambaye shi sai al'imamu turmizi ya ce masa wannan hadisin na attab bin usayd kamar da ke cewa sa'altu muhammadan يعني الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث ابن المصيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح الإمام البخاري يقول وانا حديث ياتي إنغانشي وأتوين أتبت هذا حديث ياتبت hadisin da sa'id ibn musayyir wato daga shi attab bin usayd wanda shi yasa ibn hajar yake cewa fihi inqita'u kaga al-imam al-bukhari ya tabbatar da ingancin wannan hadisi. hadisin yana sunan tirmidhi da eh, sunan nasa'i kitab az-zakati babu shira'u sadaqa an sa'id an musayyib kace eh, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara at-tab ibn usayd an yahrusa al-inaba fatu'adda zakatuhu zabiba kama tu'adda zakatu an-nakhl tamran wannan shine lafazin da yazo a cikin sunan nasa'i sa'id ibn musayyib yace annabi ya yi umarni ya aika umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika umarninsa ga attabibnu usaidin da yake makka manzo Allah yana madina ya aika masa umarni yace ce mar ka rika kimanta yawan amfanin itatuwan idabi da za a samu kamar yadda ake kimanta yawan ya'yan itatuwa na dabino da za a samu kafin a cire zakka hadisin yana sunan ibn majah shi yasa ibnu hajar yake rawahu al-hamsa al-imam ibnu majah ya rawaito hadisin yana kitabu zakati babu kharfin nakli wal inab lafazin sa shine an attab ibn usayd anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yab'ath ala an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika wa mutane man yakhrusu alaihim kurumahum wa thimarahum hadisin ya zo da lafuzza daban-daban kamar yadda ibn hajar ya faɗa rawahu hamsa in ka duba riwayar al-imam abu dawud daban lafazin da ya zo cikin sunan tirmidhi daban lafazin da ya zo cikin sunan ibn maja daban amma dukkan su dai hadisin suna hadisan suna tabbatar da cewa akwai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bishiyar inabi ita ma ana kimanta yawan amfani da za a samu a jikinta waɗannan hadisai babu shakka sun inganta duka guda biyun nan wannan hadisi na eh, wato eh, attab bin usayd ya inganta saboda mun ka duba irwaul galil eh, muhammad nasiruddin al-albani yayi magana akan hadisai din mujallal na uku shafin 280 har zuwa 282 kuma shi ibnu hajar inda yace rawahul khamsa din nan akwai kuskure domin ba malamai biyar ne gaba ɗaya suka rawaito hadisin ba idan aka ce rawahul hamsa ana nufin al-imam abu dawud al-imam tirmidhi al-imam an-nasa'i al-imam ibn majah al-imam ahmad to hadisin kuma baya cikin al-musnad al-imam ahmad sai zama kuskure ne wato hadisin za a ce rawahul arba maimakon hamsa mas'ala ta karshe yaushe ne ake kimanta amfanin gonar wanda mun riga mun amsa cikin bayani da ya gabata al-imam an-nawawi littafin al-majmu' a mujallar na biyar shafi na 459 ke waqtu kharfi simari budu'u salati yaushe ne ake kimanta yawan amfanin da za a samu a cikin bishiya shi ne lokacin da amfanin ya nuna ya yi kyau wato lokacin da amfanin ya'yan itatuwa suka nuna daidai wannan lokaci ne ake tura wanda zai je ya kimanta yawan amfanin da za a samu ولا جانا الشرح الممتي نا ابن الغسيمي مجلد نبي شاب لنا دريب يدا خمسين دهو وقت الوجوب اذا اشتد الحق يعني قوي الحق وصار شديدا اذا يا ايبتا توا سكا نونا جمدا دبينو وذلك في ثمر النخيل ان يحمر او يحمر idan ɗan dabino ya zama ja ko ya zama yalo to ya nuna cewa ya nuna amma ba za a cire a lokacin ba in ya yi ja ko ya zama yalo to lokacin za a je a kimanta abin da yawan amfani da ake ganin za a samu a gonar mutum idan inabi ne fa to dole sai an dandana shi idan ya zama ya fara zaki to ya nuna kenan idan bai yi zaki ba yana da ɗaci to bai nuna ba don haka kowane yake da irin yadda ake gane nunansa sai ya nuna kafin nan ake zuwa a kimanta yawan amfani da za a samu a ciki wannan ne bayani da ya kamata mu gabatar game da waɗannan hadisai guda biyu don matsalar kimanta yawan amfanin gona ta taƙaita ne ga waɗannan hadisai guda biyu da ibn hajar ya kawo a cikin kitabu zakat Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك